duk wanda ya san Rahama Sadau ya san ina mm. yin hotuna lokuta-lokuta in daura akan social media. So kuma in na postin wannan hotuna akasari ba na komawa in fara duba comment me ake cewa ina dan yi kaɗan kaɗan in responding ma mutane amma wani ba na yi. So in ka duba da wannan hoton dalilin da ya sa ma yawancin comments in ban gani ba na yi postin ɗin shi da daddare na tafi. na yi bacci na sai da safe ina tashi na ci karo da comment kusan dubu goma ban san me ke faruwa ba so a haka sai wani ya turo min da um, wannan saƙon da ya sa ake cice kuce na ɓatanci da aka yi to ina ganin wannan sai na san cewa to wannan karan postin hoto ya ɗauki wani dimension saboda inda da ne in ana comment ba zai dame ni ba amma wannan personally ni ya taɓa ni ina ganin wannan na tashi na je na cire hoto daga kan twitter saboda a twitter aka yi shi hmm. daga baya da na cire tun kafin in cire mutane sun riga sun ɗauka an fara turawa ana turawa so sai na ga cewa um, ya dace a ce in fito in ba ma mutanen gari haƙuri saboda wannan haushin da nake ji na cin mutunci da shi wannan yawan duk wani musulmin ƙwarai zai ji wannan haushi sai na fito na ba jama'a haƙuri na kuma nisanta kaina da wannan comment da wannan yayi ya dame ni saboda ɓatanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma suke nesa da ni ina yaƙi a kansu saboda sun taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina magana ne a kan Faransa. Na fito na yi tweetin na yi zage-zage na yi post na Instagram saboda na ji haushi a matsayina na cikakkiyar musulma. Yau sai wani ya zo ƙasan kan hotona abin da ya sa kenan kawai na ji ban ji daɗin abin da ya faru ba. na yi nadama na ji haushi dalilin ma da yasa na cire shi kenan gaba daya inda a ce random comment ne da mutane za su yi rahamaki kaza rahama yi kaza ba zai dame ni ba amma manzon Allah ake magana sallallahu alaihi wasallam so abin da ya kara bata min rai kenan duk abin da ya same ni na yarda da cewa a haka ni tawa kaddaran take zuwa kowa da irin yadda abin da yake samun shi kuma kuma da irin abin da Allah yake ɗaura mishi ni na sai ta zo a haka ina jin haushi saboda um, duk wani mai hankali idan ya zauna ya kalli wannan abin zai gane cewa ni asali ma abin tausayi ne me dalili shine abu ne fa da ya faru da ban ma sani ba kila ma waɗanda suke magana sun riga ni gani amma suka ji ba za su kira ni ba gara su bari a fara magana a kai so ni me nawa a ciki me nawa a ciki in the sense ni ma haushe yake bani shin mutum ba zai zauna ya fara tunanin wai ya rahama take ji ba a matsayin